pass pikin wey be say wife pikin dey house na wetin we an fara yadda ake ce mutane shi na ba a sani ba Thank people still dey there na ah plenty people still dey there you know how many people wey work for this side this one don melt together na. Even on Sunday, people dey go. Even on Sunday, people dey give time. Wetin na even dey talk now na be say people wey free inside that place how do go want to come out. tana kokarin tono bayan allah za a samu mutane a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce ake a bashi zai iya ci zuwa masa That's sabuwar motar tana kokarin wato tono ko kuma wato kwashe baraguzan ginin waya Allah za a dace a samu wasu mutane ko kuma gawarkin mutane Allah shi ne masanin abin da ke fake to an ce mana mu bar wannan waje kiyaye Ogni, Da eh. motar wato kashe gobara ta shigo wannan motar kashe gobara ne wanda dole ne mutane nan su bar wannan waje ah, bai wato wani jami'an aiki a wannan waje kamar da rahotanni suka nuna shaidun gani da sun ce ko kuma jami'an kayagajin gaggawa sun ce kawo wani lokaci ba za su yi bayani ba illa dai sun san cewa sun ceto mutum uku ba za su faɗi adadin yawan mutane ba to amma su wasu shaidun gani da sun ce akalla wato bene ne mai hawa 21 kuma sun nuna kuma rahotanni sun sha daban-daban na cewa wasu na cewa akwai mutum kamar hamsin ko sittin wasu kuma suna cewa da la'akari da gini cewa ana gina shi ne akwai akalla mutum kamar ɗari wato aka ritsa da su a wannan waje ga kwamishinan 'yan sanda jihar lagos wato akin odomusu ya shigo yanzu yanzu nan domin wa idanunsa da kuma duba yadda za a fito wannan lamari akwai yiwuwa zuwan kwamishina wato canza tsarin yadda ake aiwatar da wannan aiki a nan wani jami'i ya bani shawara cewa ah, na sauri na bar wannan waje saboda na tsira da mutunci na kuma na ga kamar ah, wasu abokan aikin suna barin wannan waje saboda a gaskiya dole mutane su bar wannan waje gashi nan an fara kora mutane kuma da lamun gode sai mun saki saduwar kun Allah ya